بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ɗaya ga watan takwas shekara ta 1432 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shekh nasiruddin al-albani allah ya masa rahama a wannan masallaci mai albarka na masjidul ansar idan ba manta ba a wannan sati bi mashiyatillah za mu tashi ne akan gabar magana da ke cewa wujubul tumanina ko wujubul itmi'inan wujubul itmi'inani baina sajdatayn wajibcin samun natsuwa tsakanin sujjada guda biyu haka ne yayin da mutum ya sujjada ta farko kafin ya yunkura sujada ta biyu wajibi ne shi sa ya kawo shi da wuju wajibi ne sai an samu natsuwa a tsakani ba wai kawai mutum ya yi Allahu akbar ya yi sujada kurum Allahu akbar yana dagowa sannan ya daɗa komawa ba dole ne sai ya zauna kuma an samu natsuwa a tsakanin zama guda biyu wannan fa wajibi ne ba wai sunna ba ne dole ne inda kana so sallar ka ta karbu kuma kai irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka samu wannan babu gaggawa a cikin sallah kwata kwata wa kana sallallahu alaihi wasallam innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi wa amara bidhalika al-musii'u salatihi وقال له لا تتم صلاة صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana natsuwa a tsakanin sujjada guda biyu har sai kowane ƙashi ya koma mazauninsa hatta jiya kulla azmin ila mawdi'ihi har sai kowane kashi ya koma ya koma mawdi'insa bigiransa wannan hadisin Abu da ne da Imam albai baihaqi duk suka ruwaito shi da isnadi ingantacce kuma annabi haka ya umarci wannan mutumi da yake bata sallah tasa ce da shi la salatu ahadi ahadikum sallar ɗayan ku ba ta cika hatta ya fa'ala zalik har sai ya aikata haka ku kula da nan gurin annabi yace sallar ɗayan ku ba ta cika ba ta cika ba sai in ya aikata haka ma'ana in ya sujada ya dago daga sujada sai ya ɗan zauna kowane ƙashi ya koma bigiransa sannan sai ya ci gaba da sujada ta gaba shi ya sama aka shar'anta wasu addu'o'i a wannan ɗan tsakanin ba wai kawai daga an ɗago shi kenan sai a koma ba a'a wannan ya tabbata a riwayar abi huraira da hadisin rifa ibn rafi' Allah ya kara musu yarda wa kana yutiluha kai wani wani lokacin manzon Allah yana tsawaita wannan zaman hatta ta kuna qariban min sajadatihi har sai ya kasance yayi kusa da masu jadarsa ma'ana daɗe wanda yi a sujada kuma irin wannan daɗewan zai yi a tsakanin zamansa guda biyu tsawaitawa yake kai wannan ma bai isa ba wa ahyanan wani zubin yamkusu hatta ya kula al qad nafi wanzu Allah ma zama yake in yayi sujadan ya dago sai ta zama har ma har ma mai faɗa ma ya ce to annabi ko ya manta ne akwai sauran sujada kaga wannan subhanallah yana nuna mana ashe yana dadewa tsakanin zama da zama wanda kake gana yana sallah gagau gagau gagau nan da nan yayi ya gama to gaskiya akwai alamar tambaya akan khushu'insa da tsoron Allah a cikin sallarsa dole ne sallah ta zama akwai natsuwa a cikinta yanzu wannan an fahimci wannan gaba ko muna magana ne akan zama tsakanin sujada guda biyu zama tsakanin sujada guda biyu idan an yi sujada an dago an zauna a jira a saurara sai an nutsu sannan a wuce sujada ta biyu amma akwai abin da mutane suke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wayan tamshi ina za ka je ka gama gaggawa a sallar ka zo ka tsaya a banza ka ɓata lokacin da sama da lokacin da kai a cikin sallar mutum wai idan ya zo masallaci a gaggauce yake wasu iya shiga masallaci maza maza ya samu ya maza ya fita shi ne dame shi subhanallah yanzu ko sarkin garin ku aka kira ka aka ce ka je ka munajati da shi kuna ganawa da shi ko gwamnan garin ko shugaban kasa ya kira ka ai za ka so ku dade alaysa zalika zalik sai fa kaifa al-insan yunaji rabbahu wa yasta'jil al subhanallah mutum yana ganawa da ubangijin sa wa kuma yana gaggawa kamar ya gaji manzo Allah fa hadisi ce yake faɗa mun karanta da ku fa innal musalli yunaji rabbahu mai sallah mai sallah mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne idan yace ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamidani abdi bawana ya gode mu ar-rahmanir rahimi zai ce majjidani abdi kana faɗa Allah yana faɗa kana faɗa Allah yana faɗa har ka zo ihdinas siratal mustaqim sai ce hada abdi wa li abdi ka shirye da mu hanya madaidaiciya Allah zai ce to wannan shine na bawa yanzu ya fara roƙo kenan wa abdi kuma duk abin da bawa na ya roƙe ni a wannan sallar mun bashi yanzu kana ci wannan falalar ka ajin kana gaggawa fatiyar ma baka karanta ta alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta an an an anta alaihim ghairil maghdubi alaihim walal dhalin ghairil maghdubi sai ka ce wani zaka mangari <laughs> ma yasir hada mu koyi mu tayyib wannan ba abu ne mai kyau ba mutane su daina gaggawa a cikin sallah wai komi mutum zai tsaya mutum tashi amma amma sallah a ina yanzu kamar magini ne akan wannan windan ya yi diresin din wannan windan kurum iya wannan windan ya fidda shaf din nan ya gyara na gyara nan sai ya minti talatin ko arba'in akan wannan windan kawai ya gyara shi in ya gama zai yi sallah a zahar ka zo ga minti nawa zai yi ta <laughs> ko ba gama ne ba gyaran kofa ko gyaran windo sai ya minti arba'in yana yi amma da lokacin sallah ya yi in an ci sa'a mai yin sallah ne akan lokaci idan ya zo zai azar ko zai lasar ka zo kai kallo wallahi ya yan uwana ana ana ana aqulu lakum kulli saraha wa ukarriruhu ina maimaitawa ba mu da abin da yafi mana sallah duk wata ibada da ka sani a rayuwar dan adam ta biyo bayan sallah idan sallaka ta yi kyau ka dace idan salahat salaha al'amalu kulluhu in in dai sallah ta yi kyau alhamdulillah in ku sallah ta yi muni Allah zai ce to ku tono sauran ayyukan ba fa huwa lima siwaha adya'u sauran ayyukan ma sun fi muni sama da sallah to Allah ya kiyaye annabi yayi sujada ya dago wani lokacin har sai a ce to ko ya manta ne ana ta jira sai a daukai wani lokacin ma za su yi mutu kamar masa su masa tasbihi na rabkanwa su ce subhanallah alhali ba rabkanwa ya ba ina sane to shine yanzu mu karanta kuma addu'o'in da ake tsakanin sujada din guda biyu وكان صلى الله الأذكار بين السجدتين وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة annabi yana faɗa a wannan zama ɗin dan wannan zama na tsakanin sujada guda biyu Allahumma fi lafzin a wani lafazin cewa ke rabbi gfirli ko ka ce Allahumma gfirli ko rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahadini wa'afini warzuqni wa taratan yaqulu rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli رب اغفر لي صلى الله عليه وسلم وكان يقولهما في صلاة الليل ينا فدن wannan رب اغفر لي رب اغفر لي a cikin sallah ta dare malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana faɗa yana yin addu'a cikin wannan sujada a cikin wannan tsakanin sujada zama na tsakanin sujada guda biyu hadisi Abdullah Abbas rabbi ko Allahumma firli da rabbi da Allahumma duk yana nufin ya ubangiji kenan firli ka gafarta mu warhamni kai mun rahama da jin kai wajburni ka karfafa ni ka me ka karfafa ni ka kawwa ni warfa'ani ka ɗaukaka ni wahadini ka shirye ni wa'afini kai mun afuwa da rangwame warzuquni kai mun arziki da Allah malam me na gaggawa da za ka tafi baka faɗi wannan abubuwan ba yanzu ba ashe ba hasara bane mutum ya zo yana sallah ya kifa faɗan wannan ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka yi min rahama ya Allah ka ƙarfafa ni ya Allah ka ɗaukaka ni ya Allah ka shiryar da ni ya Allah kai mun afuwa da rangwame ya Allah kai mun arziki idan wannan addu'ar kadai a sallah ka samu Allah ya karba me kake nema wannan kadai abu guda bakwai fa ka faɗa guda bakwai addu'a kwaya abu guda bakwai ka faɗa a take idan ka faɗa da kyakkyawan ikhlasi ma'ana lokacin da ka zauna din kai sujada ka dago sai ka rinka tuna Allah Allahumma firli warhamni wadini wajburni wa'afini warzuqni kana faɗi kana tuna ubangiji kamar ga ka ga Allah din kana gaya mashi duk sujjada an ka dago ka faɗi haka sallan nafila take ko sallar farilla kana kulla alaka da ubangiji dan Allah a ce kullun kana faɗa kullun in yau bai amsa ba gobe ma ka faɗa jibi ma ka faɗa kullun ka faɗa ai sha Allah a samu wata rana dai ya karba ko ba ka bane to ko rana ɗaya ya karɓi wannan ba shi ba ya karɓa shi ubangiji in ya karɓi addu'a guda shi kenan fa yanzu in ka dace a cikin shekara talatin da zaka yi a rayuwa rana ɗaya kai wannan addu'ar ka dace ubangiji ya karɓa cewa ya yafe maka to me kake nema ya karɓa cewa ya ma rahama me kake nema ya karfafa ka ya ɗaukaka ka ɗaukaka ka zama maɗaukaki a cikin al'umma ba ƙasƙantacce ba sannan kuma ya shiryar da kai me kake nema ba kullum kana ihdin siratal mustaqim ba malam shi yasa aka ce duk sallah gaba ɗayan ta addu'a ne a ciki sallah ma inda za ka fashe ta gaba ɗaya tun daga karatun kai tun daga du'a istiftahi addu'ar buɗe sallah ka tsaya ka tuno addu'a kake ka ji cewa ma aka yi du'a'ul istifta addu'ar ne bude sallah ka ji daya ka zo ka karanta fatiha a cikin fatiha ma duk roƙon Allah kake suran ma da za ka karanta duk addu'a ne a ciki da roƙon ubangiji idan kai ruku'i ma kana ta roƙon Allah in kai sami Allahu liman hamidahu ma duk kana ta roƙon Allah idan kai sujada ma dama gidan addu'a kenan sujada to ka dago ma an ce ga abin da zaka faɗa ka daɗa komawa an ce ka faɗa kuma ka daɗa dagowa kuma du ka kama sallah ka kama karatun fatiha ka kama karatun sura aka fa sallar take gaba ɗaya to me na gaggawa a ciki me na gaggawa babu daman shaidan ne aka ce mutum yana shiga masallaci aka malamai suke bada. mutum yana shiga masallaci ji ko akwai shaidan da ake wakiltawa ya tsaya a bakin kofa yana yana kira cikin maza ka fito maza ka fito sauri ka fito kana shiga sai ka dika kamar sukan ka ake yi wanda yake shedan akwai nau'i na nasara da yi akan shi amma bayan Allah ai mutum yana shiga masallaci yana kabbar fila Allahu akbar sai ji wata sakina da wata natsuwa yi ya ta istighfari ya ta addu'a idan liman bai zo ba ya ta nafin fili ya ta nafila ya ta roƙon ubangiji bayan liman ya zo an kabbar sallah an idar kuma ita lafila. in ya gama kuma sai tashi tafi neman abincinsa Shi shikenan bai zaku ya ce salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun ai ai sallah baka da abin da ya fi sallah rahama da jin kai kuma daga rabasa hadisi ingantacce manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da yake yin sallah raka'a hudu kafin azan ya kiyaye su hadisi ummu habiba duk wanda ya tsare wannan raka'a hudu kafin azan yana yi to Allah ya haramta wa wutar jahannama ta ci naman jikinsa haramun ala nari jahannam an ta'kulahu haramun alaiha an haramta mata babu ita ba cin naman jikin shi raka hudu kurun ake so ka rinka yi kafin asa to dan ba zai ma bar ka zo masallaci kafin azan dan kafin a tada sallah ba ko za ka tausaye ce kai haba da Allah ko iqama fa ba yi ba yi sai ka ce ce ci gaba da harkokin ka wani ma an yi kama ma in shaɗan ya rena ma wayo da yawa sai ce kai haba yanzu aka yi kama fa bari mun sai ya dan fara karatun sura Allah ya mana mai kyau kun ji wani addu'ar ko wa taratan yaqulu wani lokacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana faɗin rabbin firli rabbin firli hakku ne ke ta maimaita rabbin firli rabbin firli rabbin firli rabbin firli rabbin firli ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta ita dai mai tawa albishirinku hadisi ya tabbata cewa Allah ya wakilta mala'iku suna sauraron duk mutumin da yake da yawan roƙon Allah yana yawan addu'a yawan addu'an nan da yake yawaitawa mala'iku za su je gurin Allah ba wai dan bai sani ba su ce ya Allah wannan bawan naka wani ya nace maka akan addu'arsa ta kaza kullum faɗa yake yana maimaitawa faɗa yake yana maimaitawa ya Allah muna neman masa ceto ka amsa masa bukatarsa mala'ikun Allah za su gaya ubangiji ba wai bai sani ba wannan shine riba da roman yawan maimaita addu'a kana da wata bukata ka naci ana son bawa mai naci ka san naci ko to Allah yana son dan naci a addu'a ya roƙa da azahar in an zo la'asar ma in daɗa roƙa in an zo magarba ma in roƙa isha'i ma ya roƙa daddare ma in ya dada tashi ya roƙa in an yi kiran sallah ya roƙa in an tada iqama ya roƙa a cikin sujjada ya roƙa bayan tahiya ma ya roƙa in an yi menene ya roƙa in ana ruwan sama ma ya roƙa dan Allah yana karban addu'a idan ana ruwan sama to irin waɗannan masu naci a cikin addu'a su ne Allah ke gaggawan karɓar addu'ar su ka ka san me yasa saboda ai su ne suka izharin ubudiyya lillah suka bayyana wato cikakkiyar bautar su ga Allah tabaraka wa cewa su dinnan bayi ne zu'afa mustad'afun masu rauni kuma masu bukata a wajen Allah tabaraka wata'ala ta'ala Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu Allah yana fushi in ka daina roƙonsa Allah yana mai fushi in baka roƙonsa amma ɗan adam lokacin da ake yawan roƙonsa a lokacin shi kuma yake fushi kaga bambanci tsakanin alkhaliq wal makhluq duk mutumin da zaka zo yau ka ce ba ni gobe ma ka ce ba ni yau ka roƙa gobe ka roƙa wallahi ko ƙasa kake zuwa ka ce roƙa ka ce baka ƙasa wata ran zai ce kai malam ka takura mu ƙasa fa ƙasa ce ga ta a ƙasa kana cewa ba ni ba ni ba ni wallahi wata ranar ce ka matsanta masa amma Allah ya fi son bawa mai yawan roƙon amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su ba wanda yake amsa al mutarr shine wanda yake cikin tsananin bukata yake yawan roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ku roƙe ni Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku waɗanda suke girman kai akan roƙona in ji Allah wallahi za su shiga wutan jahannama suna kaskante suna wulakance wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayinka suka tambaye idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ce ne da su ina kusa da su ba nesa nake ba su roƙe ni su bi ni su yi mun da'a kuma su roƙe ni ni kuma zan amsa musu abin da suka roƙe ni da haka shi yasa kake ganin manzo Allah ke zaben waɗannan addu'o'i yana yawan maimaita su ba dan komai ba saboda falalar ubangiji tana da tarin yawa bawa nagari mai tsoron Allah mai ibada shine wanda yake wato cin ribar sallarsa ta hanyar yawaita yin waɗannan addu'o'i kuma da da ainihin wato kula kula da su ku sani cewa ya ku yan uwana wannan hadisi idan ya nuna mana wani abu yana nuna mana rahamar ubangiji da jin kayinsa da kuma tausayinsa na ya zaben mana kalmomi ta harshen manzansa ya ce mu faɗa kuma mun faɗa ɗin ya mana alkawarin wato za mu amsa zai amsa mana Allah da ambasi ce na kwana a wajen 'yar uwata innata maimuna bittu inda khalati maimuna na farka da daddare cikin dare sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah na ji shi a ruku'insa yana subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim naga ya dago daga ruku'i yi sami Allahu liman hamidahu wa hamida Allah ma sha'a an yahmadahu yayi ta cewa li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu shi kuma an ruwaito ya dago daga ruku'i a sallar dare yana dadewa shi ma a tsaye li rabbiyal hamdu li lirabbi alhamdu godiya ta tabbata ga na godiya ta tabbata ga ubangiji na haka yake ta maimaitawa kuma duk yato yake cewa idan ya sujada bayan wannan addu'ar wani lokaci yana cewa ai bayan wannan wanda muka faɗa kuma yana a ruku'i kenan kun ya dago daga ruku'i yana cewa subhana rabbiyal azim ai subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala yace kuma idan ya dago daga sujada yana yin wannan addu'a din da muka karanta hadisi ne ingantacce kuma tabbatacce ali bin abi talib arwaito yana faɗa rabbi firli warhamni warfani wajburni haka ali bin abi talib yake faɗa duka ba wanda ya bari kowa yana nema su sahabbai din an ce an yafe musu amma ba su daina ba sannan addu'a da roƙon Allah ta baraka wa ta'ala abu ne wanda ana son bawa ta yi kuma shi ke nuna kaskancin ka ga ubangiji kana nuna cewa kai magajiyayye ne kana bukata idan kuma mutum ya yi girman kai baya yi to ya sifantu da sifofi na kafirai mushrikai da suke girman kai wa ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan wa kana ƙulu huma fi salatin laili malam yake cewa annabi yana faɗin wannan addu'a din rabbik firli rabbik firli an ruwaito yana faɗa a sallar dare a sallar dare a sallar dare in kai sujada ka dago sai kai ta wannan kamar yadda ya zo daga manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa sai dai malamai suna cewa ba a samu hadisi ƙararar da ya keɓance ya ce manzon Allah kawai ya ce dole wannan a sallar dare kaɗai za a yi ba a'a an ruwaito da daddare ma yana yi kamar yadda yana yi da rana to da daddare ma yana yi sallallahu alaihi wasallam kenan ba wai cewa da aka yana faɗa da daddare kawai zaka tagaji a sallar dare bane har sallar rana ma as-sajdatu thaniya wal raf'u minha sujjada ta biyu da kuma dagowa daga sujjada din yanzu kun gani muna tafiya ko tun daga kabbara harama har mun zo ruku'i har mun dago har mun yi sujjada har mun dago daga sujjada yanzu zamu tafi sujjada ta biyu a sallah wa كان يكبر ويسجد السجدة الثانية banga Allah yana yin kabbara yana yin sujjada ta biyu a cikin sallah ta sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amara bidhalika almusii'u salatihi haka ya umarci wannan mutumi da yazo yake yin sallar sa ba daidai ba da فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق ya gaya masa bayan ya umarce shi da ya samu natsuwa tsakanin sujada guda biyu kamar yadda bayani ya gabata mun karanta da ku yanzu yanzu sai ce da shi sun mataqulu Allahu akbar in ka samu natsuwa tsakanin sujada guda biyu sannan kuma sai ka ce Allahu akbar summa tasjud hatta tatma'inna mafasiluk sannan ka yi sujada har sai gabanka sun samu natsuwa ka yi sujada har sai gabanka sun samu me natsuwa sun maf'al zalika fi salatika kulliha ka aikata haka a cikin sallolinka gaba ɗaya, ka yi sujada ka kafa goshinka sosai da hancinka a ƙasa duk gabbai su samu natsuwa ba wai gagab gagab ba to a cikin sallolin kama duk kai haka wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hada takbir ahyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa tare da wannan kabbara din wani lokaci kamar yaya idan yayi sujada idan ya dago daga ainihin wato sujada din yayi sujada ya dago daga sujada ba yana komawa ba in zai koma ai zai sujada ko yake cewa wani lokacin zai koma din sai ce akbar sai sujada kamar yadda muka aikata satin can da ya wuce amma wani lokacin ba koyaushe ne annabi yake daga hannunsa a sujada a wannan bigiran ba wa kana yasna'u fi hadhihi sajda misla ma sana'a fil ula annabi yana yi a cikin wannan sujada irin abin da ya aikata a sujadar farko summa yarfa'u ra'sahu mukabbira sannan kuma yana dago kansa yana mai kabbara ma'ana yana dago kansa yana cewa Allahu akbar yana ɗagowa ɗin kuma yana yin kabbara wa amar bi dhalika al salatihi haka kuma ya umarci wannan da yake bata sallah ta sa wanda yake masa gyaran sallah faqala lahu ba'ada an amarahu bis sajdati thaniya kama mar annabi ya gaya masa bayan ya umarce shi da ya sujada ta biyu kamar yadda bayani ya gabata sun mayar faura asahu fa yukabbir sannan ya dago kansa yana mai kabbara daga raka ta nawa din daga sujada ta biyu wa qala ya ce da shi sun masna zalika fi kulli raka'atin wa sajada kai wannan bayani da na gaya maka a cikin dukkan ruku'i da dukkan raka'a da sujada fa idza fa'alta zalik in ka aikata haka faqad tammat salatuka shikenan sallah ta cika me bai koya masa ba a cikin dai raka'a guda ya koya masa komai wa idan qadat wa in qadat minhu shay'an aw wa in intaqasat minhu shay'an intaqasat ko wa in intaqasta minhu shay'an intaqasta min salatika idan ka tauye wani abu a cikin wannan bayani da na maka to hakika ka tauye sallanka yace wa kana yarfau a ahyanan kuma annabi yana daga hannayensa a kabar bari wani lokaci kamar yadda muka yi bayani anan nan abin da yake so nuna masa cewa matukar ka tauye wani abu cikin bayanan nan to ka tauye sallaka kamar in ce da kai kai mai sauraron karatu matukar ka tauye wani abu cikin abin da aka ce kai a cikin wannan fassara na bayanai na sallah da aka maka to ana sanar da kai cewa kai da kanka ka zabtare sallaka ka tauye ta wannan kaga raka'a guda ta cika bayan an yi raka'a ta farko ba za a shiga ta biyu ba to akwai wani zama da ake ce da shi jalsatul istiraha jalsatu al-istiraha zaman hutu al-jalsatul istiraha zaman hutu shi wannan zaman hutu zama ne da ake yin sa. a tsakanin raka'a ta ɗaya zuwa ta biyu da kuma tsakanin raka'a ta uku zuwa ta hudu akwai maganganun malamai da saɓani mai yawa amma dai za mu dunkule mu takaice mu fitar da wani abu guda bi jilla bari mu ji abin da zai ce yanzu mun yi raka'a ta ɗaya ko za mu shiga ta biyu to kafin ka shiga ta biyu akwai wani zama kuma da ake yi ba fa zaman sujada ba ne ka yi sujjada ta biyu ba za ka miƙe ka tsaya ba to sai ka ɗan zauna haka ka ɗan sai kuma ka miƙe malam yace sun mai stawi qa'ida ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kull 'azmin ila mawdi'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi sujjada ta biyu zai tashi ya shiga raka'a ta biyu ya stawi ka'ida yana daidaituwa yana zaune kamar yadda ya zo a cikin hadisin malik ibn al-uwairis yana daidaituwa yana zaune to a ina yake zaune ala rijilihi al-yusra mu'tadila yana zama ne akan kafarsa ta hagu yana mai daidaituwa hatta yarji'a kula azmin ila mawdi'ihi har sai kowace gaba ta kuma wato bigiranta Malik ibn al-Huwairis ne yake cewa ala u'addithukum an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuna so in ba ku labari akan sallan manzon Allah sallallahu eh wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya dago kansa daga sujjada ta biyu a raka'a ta farko fa idza rafa ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya fi awwal raka'atin istawa qa'ida in ya dago daga raka'a ta biyu zai wuce afwan daga raka'a ta daya sujjada ta biyu kenan zai wuce raka'a ta biyu yana zama ya daidaita sun makama sannan sai tashi summa tamada alal arz sannan sai ya dogara a ƙasa shine da alal arz sai ya dogara sai ya miƙe za mu zo mu aikata shi a aikace yanzu insha Allah wani hadisi imamu shafi ya fita shi kan al'um da imamu nasa'i da imamu al daga abdullahab ibn abdul majid al-saqafi daga khalid al-hazza daga abi yace malik ibn al ya fada ya kawo hadisin har zuwa karshe. kuma imam bukhari ya fadda makamancin sa da irin sa da abu dawud da nasa'i duka da tirmizi da imam daraqutni duk sun ruwaito wannan hadisi ne a wata riwayar cewa zai cewa ya malik ibn huwairis ni ni yi usalli bikum wa ma uridu salah bari muku sallah amma ba wai nayi niyyar yin sallah bane amma nayi ne dan in koya muku dan naga annabi yana yi lakin uridu an uriyakum kaifa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ni na so in nuna muku yadda naga annabi yana yi ayyubu yake cewa sai na ci abi Bato to yaya annabi ya kasance yaya sallar tasu take sai ce misalin sallar wannan tsoho sai nuna ana nufin amurbin salama kenan haddi zuwa karshen hadisi wanda da yawa yan uwa sun san shi to wannan kenan um, ya ce manzo Allah yana zama idaidaita daidaita idan ya daidaita sannan kuma sai me sai ya tashi sai ya yunkura in ya tashi wa din sai ya dogara da ƙasa sai ya sa hannunsa sai ya dogara sai ya mike sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sunna ta gabata cewa lalle annabi din idan zai tashi yana dogaro a ya dogara hannayensa a ƙasa sannan ya yunkura kuma malamai da yawa sun ce a yi haka ne irin su ibn Hazan Allah ya musu rahama suka ce a yi jinsatul istiraha kuma a yunkura a dogara ga ƙasa idan za a tashi kamar yadda wato ya tabbata annabi yana yi to amma akwai sabanin malamai akan wannan mas'ala din akwai sabanin malamai akan wannan mas'ala ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama da wasu cikin malamai suna da ra'ayin cewa ba za a yi wannan ba shi wannan ma zama ɗin zaman hutun da aka ce annabi yana yi annabi yana yi ne don saboda tsufa da gajiya ya tsufa a lokacin ya tsufa akwai malaman da suka ce saboda tsufa ne ba wanda zai jin istiraha sai tsoho <laughs> da tijo da ya fara gajiyawa ina ce shi ne zama da ƙyar da ƙyar amma kai saurayi matashi da sauran ƙarfinka ba za ka yi ba suka ce ai annabi yana yi ne lokacin ya tsufa ya gaji sallallahu alaihi wasallam kun ji wannan wannan shine uzurinsu sannan kuma shi ibn qayyim ya ma hana ma magana dogaro kan sallah idan mutum zai yunkura din nan ya dogara haka ya yunkura da hannunsa ya dogara ya ce ba za a yi ba sam ya hana sallar ɗarɗarɗi da rahimahullahu ta'ala to amma wannan zama ya zo a hadisai da dama annabi yana yi an samu wasu hanyoyi ma ta hadisin shi wannan mutumin musi'u salatihi wanda da shi muke ta yawo da hadisin sa tunda tunda a wasu hanyoyin annabi ya ambaci wannan zama din kamar yadda yazo a riwayar bukhari an samu malaman da suka ce a hadisin musiru salati din nisa annabi bai ambaci jinsatul istiraha ba suka ce ba ambata ba to amma an samu hanyoyi da ya tabbata din ya ambata to wanda ya ce babu sai kuma wani ya kawo ilimi ya ce akwai an samu kaga na wanda ya ce akwai za a dauka duk dai wannan kokari ne suke nan su kawar da wannan zama din dukkan wata magana da za ta zo da ta saba wannan maganar zama ɗin, malamai suke cewa kada a waiwaice ta kamar yadda mala albani Allah ya yi masa rahama yake faɗa manzo Allah sallallahu ya yi sujada gwiwoyinsa sun taba ƙasa kuma da ya zo dagowa ya yi hunkura ya tokare hannayensa kamar yadda za mu zo mu karanta hadisin ajanu cewa annabi ɗin yana yi sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim ya faɗa cikin littafin zadul littafin zadul ma'ad da kuma wata risala da ya mai suna as-sala sallah kenan ya kore cewa san manzon Allah baya dogaro idan idan idan idan ya tashi zuwa sujada raka'a ta biyu nan baya yunkurawa ya kore wannan za mu zo mu yi aikata don ku gane insha Allah tabaraka ta'ala tamam malamai sun mayar masa da martani cewa ba haka bane da kuma magana cewa annabi ma baya ma jalsatul isra'a. din tunda dama ai saboda jalsatul isra'a ne ma yake yin kurawa yayi wannan dogaran da magana cewa wai baya yi sai dan saboda ba dan ibada yake yi ba wai yana yi amma ba dan ibada ba gajiya ta sa yake yi to kaga an gajiya ta sa yake kaga kenan kai kai ba za ka yi ba tunda ba dan ibada ba ne su suna ganin ma kwata-kwata da ta istiraha din ba ta ibada ba ne ta gajiya ce kawai malamai suka ce wannan kuskure ne kuma da wannan ra'ayin bai kamata a kore sunnar annabi da ta inganta ba musamman ma an samu sahabbai da yawa wajen mutum goma sha a cikin sahabbai sun ruwaito cewa annabi yana yin wannan zama to yaya zai zo zai yi koyi da ra'ayin wani malami cikin malamai Allah musu rahama a kawar da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganganun haula'il ajilla manya wanda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da su Malik ibn al-Huwairi wanda ya zo musamman ya ce zai koya mutane sallah ya ce ni zan muku sallah amma ba wai dan ha ba wai yin sallah ba amma dan ku koya muku yadda annabi yake yi kuma da yazo yin sallah sai da wannan jinsatul istiraha din to da a ce annabi dan gajiya yake dan hutu me bukatar malik ibn huwairis yazo ya sa wannan zama din a cikin sa zai yi ba zai ba ba zai ba kun fahimci wannan da kyau ko to sannan kuma shi annabi ya gaya mana ce sallu kama ra'aytumuni usalli kullum manzo Allah ya ba mu ka'ida mu sallah kamar yadda muka ga yana yi to sabai sun ga yana yi sun ruwaito mana kuma shi din annabi bai faɗa da bakinsa cewa yayi jalsatul istiraha ne dan a gajiye yake ko dan ya tsufa ba bai faɗa ba kuma ya ba da ka'ida duk abin da kuka ga ina yi a sallah ku yi to ya wani zai ce kar a yi wannan duk yana cikin martanin da ake mayar waɗancan malaman da suka ce ba za a ba kuma su sabai ai suna gani mu ba ma nan mu gani suke suke rawaito mana ashahidu yara ma yara al-ghaib wanda yake nan aka yi abu shi yana ganin abin da wanda baya nan ba a gabansa aka yi ba kuma ya za a yi sauran sabai duk bayanin ya ɓuya gare su cewa annabi tsufa ya sa yake yi me yasa ba a ruwaito sabon suka ce sai da ya tsufa yake yi ba sai ku daga baya ku za ku faɗa ai sabai ne ya kamata ce ai ya tsufa ne yake yi ko to bai faɗa ba sallallahu alaihi wa sallam irin su imamu tahawi suna daga cikin wanda suka kore wannan da su ibn al-qayyim Allah musu rahama mal albani ce wala dalilin dalilahum ala zalika wala burhana siwa dhann ba su da wani dalili akan wannan ba wani hujja sai zato kawai ya ce wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a ke kenan ya ce zato baya wadata in dai gaskiya ta zo ba a kore gaskiya da zato ya ce ni ba in ji albani ya ce ni ba ni ba na ma mamaki akan imamu tahawi dan ya zo yana kore wata suna daga cikin sunnonin manzon Allah wanda daman kowa ya riga ya san imamu tahawi malami ne da kullun kokari yake ya kare mazhabar hanafiya duk abin da ya zo a mazhabar hanafiya imamu tahawi sai ya kare wannan ra'ayin sai dai wurare kaɗan kawai yace ni ba ma shine abin nasu yake ban mamaki ba yace walakin na ajabi alladhi la yantahi suluk ibn qayyim hada sabil wa huwa suna? sunna ce mamaki na da ba zai kare ba a ce ibnul malami irin ibnul mai matsayi da daraja irin ibnul wanda ana masa kambe da nasiru sunna a ce yau ya zo yana kore wai abin nan ai wannan malam ka san shi lamarin addini fa duk wanda ya zo ya ya dan takali addini ko ya dan kore wani abu na sunnar annabi ita haka sunna ta gada duk wanda ya kore wani abu sunnar annabi to ba a daga masa kafa kaga yanzu ibn qayyim yana da matsayi yana da daraja yo waye albani in kace ibn qayyim ni akai akai albani ma nawa albani yawa yawan ilimin sa da ibn qayyim ya karu amma ka duba saboda ibn al-qayyim ya faɗi wata magana ta ci karo da maganar annabi ko ta ci karo da aikin manzon Allah shi ma ba ibn al-qayyim din ya fahimtar sa ne da ganewarsa kuma da abin da ya dogara amma ka duba inda albani yake masa ba daidai ba yace ba da wata hujja ba da wani dalili sai zato kawai wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an to yanzu kai kawai dan kai wani abu da ya saba suna an yi bayani an ce ba daidai bane sai ka kama fada mu za a rena mu za a nuna mana ba mu da karatu an nuna maka baka da karatu kai kuma kai waye <laughs> malamai nawa a duniya aka yi musu raddi barin gaya muku ba wani malamin da ba a masa raddi ba babu shi ba ibn taymiya kuna ji ana cewa ibn taymiya ibn ahmad ibn abdul halim al-harwani ba kuna ji ibn taymiya ba to shi kansa in ka ji wani wani wani bigiran inda malamai suke sashi a gaba abin sai ka tausaya masa saboda bashar ne me bashar dan adam zai iya yin kuskure zai iya daidai to wannan shi ne, da haka wannan maganar kar ta yi muku dan kar ku ji wani abu a zuciyarku ko a to ya ibnu kai ba ka duba girman annabi kuma ka bane to sunna in ta tabbata annabi ya yi ta to sai an yi tunda cewa yi an yi sallallahu alaihi wasallam sauran malamai kuma Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu daman dan adam abun mamaki ne in dan adam bai kuskure ba ko ba ka bane amma in yi kuskure ba a mamaki ba a mamaki ba a mamaki haka ibn qayyim ya faɗa ce wannan wannan wannan wannan wannan wani abu ne wanda yake matsayi na ibn qayyim da girman sa ya nuna cewa gaskiya abin da yayi din ba haka bane kuma ya ce wa shine hamilu shi shine mai ɗaukar tutar sunna gaba ɗaya wa huwa nasirus sunna. wa hamilul liwa'iha wa ura rafi'u rayatiha kuma shine yake daga tuta ta suna amma sai ce walakin la budda li jawadin min kabwa yace bal kabawat duk wani ingarman doki ko ba ka bane kowane ingarman doki wata sai ya tuntube ko duk yadda doki ya kai da hamshakantuwa da isa sai ya tuntube wata ran yace kai ba ma tuntube ɗaya ba tuntube da yawa tuba tubai ai malam ni ma na dan yi tunanin jam'in tuntuban ne sai na ga ban sani ba ko kuwa ban taba ko akwai me jam'in tuntube eh tuntubai ko ko tuba tubai <laughs> yace bal kabawat malam yace wa rahimallahu malikan Allah jikan imamu malik yayin da yace ma minna min ahadin illa rad raddun illa me illa raddin wa mardudin alai kowane ɗaya daga cikin mu ko dai ya raddi ko a yi masa raddi illa sahiba hada kabar sai dai annabi sai nuna kabarin manzon Allah kura ba wani wanda ba ya yi mara raddi zai yi wa wani shi ma za a yi masa da haka yau an dira akan ibnu kayyim kenan <laughs> yace na'am eh lalle haka ne ibnu kayyim ya kafa hujja akan kada a dogara da hannaye idan za a yunkura a tashi din nan da wani hadisi da ya ambace shi a cikin littafin nan nasa as-sala daga Abdullahi dan Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nahani tamida rajul ala yadihi idan hada fi sala. ga hadisin da ya dogara kar ku dauka shi ma ibnu kayyim da kai da hadisi ya dogara to shine sai albani ya zo ya biyo hadisin yace a cikin hadisin akwai ƙari da bai inganta ba cewa idan nahaba din nan ziyadatun ghairu sahiha ƙari ne ba ingantacce ba tafarrada biha muhammad ibn abdul malik al-ghazal wannan muhammad ibn abdul malik al-ghazal din ko al-ghazal shine kadaita da wannan ƙarin wa huwa kasirul khata kuma a gurin malaman hadisi ne mutum mai yawan kuskure ne yana da yawan kurakurai kaji ilimi ko <laughs> mu ne sai dai mu ce ya faɗa kurin mu tsallake mu wuce amma shi sai da ya bi diddigi yace to ba za a dogara da ruwayar da ibn al-qayyim ya ruwaito ba dan a ciki akwai mutumin da yake mai yawan kuskure ne a gurin malaman hadisi kuma mutum ya riwaya yana da yawan kuskure ba a karɓar sa dan ba a yi wa Allah bauta da abin da yake ana yin shakka akai ba ba a da tabbas da karshe dai ibn al-qayyim mala albani Allah masa rahama yake cewa um, wa'alam annahu yanbaghi li kulli ahadin an yuwaziba ala hadhihi al-jalsa yana wasiya ga kowane mutum guda ɗaya ya lazimci wannan zama na jalsatul istiraha ka lazimce shi ka yi muwa muwazaba ka rinka yi koyaushe in dai ka samu dama li sihhatil ahadithi fiha saboda ingancin hadisan da suka zo a kai kuma babu wani hadisi ingantacce da ya ci karo da wannan riwaya da ta nuna a yi wannan zama din babu hadisin da ya kore yace wala taktarra bi kasratil mutasahilina bi tarkiha kakka rudu da yawan wato masu tasahulanci da sakaci wajen kin wannan zama jinsatul isra karka rudu da su kai dai kai kokari kai gaskiya dan mutanen unguwar ku ba sa yi ko masallacin ku ba a yi karka rudu wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kuma Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ya ce karka rudu kurin ka fi sunnar annabi ko da mutane da yawa ba sa yi kai ka zo kai in ji ibn ah, eh, in ji albani Allah masa rahama da aka dai a takaice takaicewa jalsatul istiraha wannan zama na hutu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba dan tsufa yake yi ba kuma dai ibada yake yi kuma duk magana ta zo ta kore cewa kar a yi ba magana ce tabbatacciya ba ingantacciya ba kun ji tushenta daga sai imamu tahawi ne da sai ibn al-qayyim rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a Allah musu rahama Allah ya ji kansu yanzu zamu zo mu kwatanta wannan zama din a aikace sannan kuma zamu ga wannan yunkurawa din da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan yunkurawa din ya yalla bi ai ba fanka na ko hau tawakkal Allah can za ka kalla can bai ba komai ba zai taɓo ba to kana na wancan satin muka yi muka yi zaman al-iftirash za ka iya yi to yi mana shi al-iftirash to a wai ai idan ya zo zaman yi zama al-iftirash da zai uwana kamar ga wannan bawan Allah yayi a ya taho zai sujjada yanzu ka yi sujjada ta farko bismillah sujjadan mu da muka karanta Allahu akbar to lalle ba dama kun ya aikata sunna daidai ko kun ga gagadan bayansa ga nan gurin da aka ce annabi yana budawa yar karamar dabba za ta iya wucewa sannan ga hannunsa ya miƙe daidai kunnensa alhamdulillah tamam ga kuma kafafuwansa ya haɗe su kuma ga ga ɗan yatsunsa sun kalli alƙibla tamam daidai to sai ka ɗago ka zauna Allahu akbar to mun karanta da ku cewa annabi yana yin kabbara yana ɗagowa yana mai yana kabbara to sai ka yi sujjadar ka yi kabbara sai ka ɗago mana kabbaran muji da ƙarfi za ka yi to ka ɗago da ƙarfi Mun ga ya ɗago da kabbararsa ina fatan muna fahimta to yanzu abinda muka karanta da ku manzan Allah in yi sujjada ta farko yana dagowa ya zauna hatta ta kuma inna mafasiluhu ko sannan muka ce an ruwaito mana annabi yana yin addu'a rabbi gfirli warhamni wahadini wajburni wa'afini warzuquni annabi yana yin wannan ko to yanzu ga wannan dan uwan yayi sujada daya yayi wannan addu'a kaga yanzu misalin ya dago eh, yi sujada yi sujada to dago rabbi gfirli warhamni wahadini wajburni wa'afini warzuquni sai ka wuce kai sujada kun ga an samu dan rata tsakanin tsakanin sujada ta farko da sujada ta biyu ko to koma ka sake zama to kai sallar gargajiya wacce ta ce gab gab gab gab gab gab ka yi magani ba ta ka tsayawa ci gaba ta gargajiya za ka yi kana yi da ƙarfi da sauri na'am je ka ba haka ake yi ba mu je mu je mu je Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar <laughs> ba haka ake yi ba to to wani wasu din suna kokari in sun yi sujjada ma suna dan dadewa kaɗan ko dan yi kadan haka Allahu akbar zai dan tsaya haka to go Allahu akbar to kuma Allahu akbar ma'ana a cikin sujudan yana dan dadewa kadan amma tsakanin sujuda da sujuda baya zama to anan ana so a nuna mana shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana me yana zama to yanzu za ka yi mana jalsatul istiraha kamar yadda muka karanta ka san an ce in ka yi sujada ta ɗaya ta biyu za ka tafi ta wannan raka'a ta biyu shine za ka yi jalsatul istiraha to yanzu kai mana jalsatul istiraha mu gani yanzu ka <laughs> ai ba za ta ba zai taba ba ko ko a matso da shi nan eh ai a ƙasa ba za su gani ba na baya kai zai iya daga yi zaman ka ku turo teburin nan haka eh haka ko malam ba sai ka sauka ba yawwa to nan ai ko shine ma abin da sarkin tso to bismillah sujada za ka mana tukunna Allahu akbar kai sujada guda biyan za ka yi yanzu yana sujada ta farko mu je malam ya dago daga ta farko ya yi addu'a jika ta biyu ya yi sujada ta biyu to yanzu zai miƙe zai yi zai wuce raka ta nawa to shine zai yi wannan zaman hutun to yanzu ka miƙe yawwa to ka gani da ya zo ya ɗago daga sujjada ta biyu sai da ya ɗan zauna ka sake sai ka yi aikace sun gani ai ka koma yi sujjada kawai ta biyu a matsayin ka sujjada ta biyu ne kada ka dago da kabbara kullum dan zama za ka yi mhm. kar ka dago da kabbara kar ka dago da kabbara kullum shiru za ka yi tunda yanzu wannan kabbara da za ka yi ai ta miƙewa ce shi ma wannan kabbarar za mu zo mai bayani ita kabbara ta jalsatul isra'a a zaune za a yi ta ko ko sai za a miƙe yau amma yanzu dan karka samu a cikin rikici ka dago da kabbara ka fahimta yau kuri yanzu kai sujjada ta biyu za ka miƙe raka'a ta ta biyu sai ka ɗan yi wannan zaman kawai ɗan kaɗan haka sai ka miƙe yi sujada ta biyu ga sujada ta biyu to yanzu zai tattal istira yawwa to tsaya haka kun gani kun ga wani abu da yi yanzu ba ya dogara da ƙasa ba to wannan yunkurawan dogaro da ƙasar nan shine ibnu qayyim ya ta faɗa akai cewa annabi kar annabi ya hana wannan yunkurawan yanzu kaga da yazo yayi zama ba ya yunkura ba haka ko ma ka sake idan su gani yi sujada ta biyu to yanzu zai jalsatul istiraha ka gani to miƙe kun gani kun gani kun ga ya dogara ko to wannan dogaran shine ibnu qayyim ya hana shi kuma mala albani yace tabbas annabi yayi kaga inda yi akwai nau'i na ya sa nauyin menene yawa karatunmu na gaba da zamu karanta shine wannan dunkule hannun da ake yi idan an yi sujada ta biyu za a yi yunkurin sassan israha ba za a miƙe a shiga raka ta biyu ba to wannan dunkule hannu da ake kamar in za a yi press up ko za a yi kutufo ba ana dunkule hannu ba to wannan dunkule wanda ake ake dogara ake yin kurawa za mu yi magana shi ma kansa to yanzu iya kuri yi sujada ta biyu aha zazzatul istiraha to miƙe to to yanzu zai tafi raka'a ta nawa tara raka'a ta biyu kun fahimci wannan kun fahimci wannan to kun ga dan zaman da yake yi ai zama ne ba mai tsawo ba ko to sai magana koma ka zauna sai magana ka ba da yawa gaskiya mutane ana samun kuskure wasu idan sun zo yin sallah in sun yi zasatul istiraha kamar yadda wannan yaro yake yi in ya dago daga daga sujjada ta biyu sai ya dago da kabbara kuma ya zauna wannan zaman fa mustahabbi ne suna ne bai da wata kabbara ku fahimci wannan da kyau wannan kabbarar fa ta miƙewa a tsaya ne kun fahimta to yaya za a yi wannan zama da ba shi da kabbara ka ɗauko kabbara ka sa masa tun da dama wani zama ne ake ɗan gajere na hutu kawai da aka daidai ɗin shi ne kamar yadda imamun nawawi ya faɗa a cikin littafinsa al ya yi bayani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin dagowa da kabbara idan ya zo dagowa in ya zo zaman zama yake kurum sai ya shiru in zai miƙe ne sai wannan kabar kun san asali idan mutum ya sujada raka ta biyu sujada ta biyu ba in zai miƙe zai Allahu akbar ya miƙe ba to wannan miƙe wanda za ka yi tun da za ka jalsa isra ai ba na miƙewa ka tsaya ba ne na miƙewa ne ka zauna to wannan zaman ba shi da kabbara da ka ba za ka yi masa kabbara ba za ka yi kabbara ne idan za ka daɗa miƙewa ka tashi a ta biyu ɗin bismillah in ka gane bayani na kai su jana ta biyu Allahu akbar yanzu ya jasatar istiraha bai zai kabbara ba ka gani ya yi shiru to miƙe Allahu akbar ka gani kenan kabbara ta wacce ne ta miƙewa ne don tafarilla ce to yayin da komo komo yayin da ya zo zuwa kana ji na ko yayin da yazo zai jasatul istiraha sai ya kabbara a zaune to idan zai dar da miƙewa kuma fa zai ƙara kabbara ko ba ƙara ba to in ya ƙara kabbara ya yi kabbara biyu kenan ai idan kuma bai ƙara ba ita kabbarar da aka sani ta miƙewa annabi yana yin ta ne yana miƙewa ka ka canja mata bugire yanzu ka yi wanda ba daidai din ba mu gani Allahu akbar yayi sujada to yanzu ga na kuskure zai jilsatul israha kuma sai zai zauna da kabbara ji Allahu akbar to kaga yayi kabbara to yanzu wannan kabbara fa da yi ta asalin ta ta ina ce ta miƙe to yayi ta a jilsatul israha to yanzu idan zai jilsatul israha idan zai miƙe raka ta biyu to zai ƙara wata kabbara to ba zai ƙara ba ko to ya tashi yayi shiru to kuma annabi ya arwaito in yana miƙewa yana mai to daman tunda ita jalsatul isra'a ba a ruwaito ta da kabbara ba ba za ka mata kabbara ba ina fatan kuna fahimta ko muku gane ba yawwa da haka yanzu idan ya yi sujjada ya yi jalsatul israha in zai yunkura ne miƙe zai ce me Allahu akbar sannan iskari na biyu shine idan liman ne kai akwai matsala in irin wannan kake yi eh? wata ilin mamunka su ba sa yi ko dole sai sun yi ai ba dole bane jalsatul istiraha din sunna ce dai an ce annabi yana yi dan neman karin kwalliya da lada kai ma ka yi to sai wani ya ga cewa ba zai ba to kai kuma liman da zaka taso kana tasowa sai ka taso da kabarka Allahu akbar shi ya dauka ka miƙe ne tunda abin da ya sani normal shine me miƙewa zaka yi sai kawai tanar da kai a zaune in ba sa abu ma kabbara sai ya maka tasbihi akwai wani wanda yazo yana sallah irin wannan a wani masallaci duk lokacin da yazo yi sai an mai tasbihi kuma an masa bayani taurin kai ya ke gyara sai mutane su zo sallah a masallaci baki ba san ana da sata istirahan ba sai ya dago da kabbara sai ya zo ya zauna yana zama sai ka ji ana subhanallah subhanallah yan masallacin ne da suka san shi sai su zauna kaga ka wajabta musu dole sai sun yi kenan to amma idan misalin kana ka, sai ka dago kai zaman ka san ma kai ba yayin da zaka za ka mike sai sai me sai kai wanda yake so a cikin mamu shi ma sai dan zauna sai mike shikenan kun fahimci wannan to wannan shine abin da ya kamata mu yi ina jin wannan da ya bayyana in Allah ya so yadda jazakallahu khairan na'am la yutamma bihi eh na'am na'am yajuz wannan yana cewa ya sanya liman ne banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi? an sanya liman ne kai koyi da shi kai koyi da shi a cikin wasu abubuwa na zahiri da za ka gani wasu abubuwan kuma ba za ka yi koyi da shi ba kai ma naka za ka yi da misalai da yawa to akwai masu cewa tambayar sai yana da cewa akwai masu cewa da annabi ya ce inda ma ju'ila ilil imamu ya yutamma mazihi an sanya liman ne idan ku yi koyi da shi kuma annabi ya faɗa a cikin hadisin fa idza kabbara fakabbiru Wai idza raka'a Wai wa ka qala sami Allahu liman hamidahu ba gudu rabbana wa lakal hamd har yazo idan ala assalamu alaikum ba kudu assalamu alaikum misali to wasu na cewa idan bai jin sufin israha ba ba za ka yi ba to kaddara liman ya tauye wata sunnar annabi bai yi jinsatul israha ba kai sai ka yi ba za ka yi ba kuma da aka ce ai koyi da liman yanzu da Allah shi liman idan ya zo a sallarsa bayan jawal istiftahi kawai yake Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin da kama kai ma ba za ka yi ba ha inda mace ila imam ne <laughs> to ka gani ya saba sunna daka akwai abubuwan da yake kamar na rukuni ne wajibi ne a fili suke karara dole ka bi shi a wannan amma akwai yan ƙananan abu yanzu misali akwai limamin da zai zo wataƙila ma addu'a ma da ake yi a cikin sujjada shi baya yi sai ya ce muku shi baya yi nan sai ka ce inda ma ju'ila imamu li yutamma bihi an sanya liman ne dan ku bi shi in bai yi ba ba za ku yi ba ha wataƙila ma da cewa za ka yi inda ma ju'ila imamu li yutamma bihi an sanya liman ne dan ku koyi da shi in bai yi jalsatin isra'a ba bakar ku yi ko kuma ka ce in yayi sai kun yi ko ba ka bane tunda an ce ai koyi da shi in yayi ku yi sai a ce da kai nan ma ai ba ko ina ne ba dole ne komai cikin af'al ɗinsa daqiq komai sai kai ba ko ba ka bane ba akwai abin da koda yayi din kai ba za ka ba akwai abin da ma in yayi ma ya dauke maka da ka babu cin karo tsakanin wannan kawai kasance wata sunna ce ta annabi ba a wajabta wa kowa da kowa ba wanda ya so yayi ne ba wanda bai bi kuma kaga shikenan to shine sai ya ce al-i'timadu shine wannan dogaran da da wannan ya faɗa malam albani yake magana Alkiyamu ila rak'ati saniya ko ke zuwa rak'a ta biyu ce ma ala yadaini fi nuhudi ila rak'a dogaro akan hannaye guda biyu wajen yunkurawa zuwa rak'a ta biyu wa kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tamidan ala al-ardi annabi yana yunkurawa yana mai dogaro akan ƙasa kamar yadda wannan yaron ya yi ko ya kafa hannayensa haka ya ɗora nauyinsa akan ƙasa ko to annabi yana yin wannan ila raka'ati as-saniya zuwa raka'ata ta biyu a irin kamar yadda ya zo a hadisin Malik ibn Huwairis wa kana ya'jinu fi as-salah ya'tamidu ala yadihi idha qam manzo Allah yana yin ajinu a cikin sallah me ajinu shine wannan dunkule hannun haka an gane haka hannunka haka ka dunkule shi ya ajinu yana dunkule hannunsa yana ya da ala yadayhi idan kama ko yana dogaro akan hannayensa idan zai yunkura an ce da wannan dunkule hannun ajinu ne daɗin idan suna kwaɓa gari gari ɗanyen gari in suna kwaɓa shi haka suke sai su dunkule hannunsu sai su rinka juyawa suna gaurayawa suna gaurayawa to sai suka aka ari wannan aikin kwaban garin sai aka sama wannan dunkula hannun da ake yin ana kwaba gari aka ce da shi ne ajinu dan al'ajinu ai gari ne a larabci yayi al'ajin ne me gari to ya ajinu yana dunkula hannunsa a cikin sallah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisin ya inganta abu ishaq al-harbi ya rawaito shi isnadi mai kyau haka imam al-bayhaqi ma ya ruwaito Allah masa rahama to shine sai yake wa kan sallallahu alaihi wasallam idan ma hada fi rak'ati thaniya manzo Allah yanzu yunkura zuwa raka'a ta biyu istaftaha al-qira'a bilhamdulillahi rabbil alamin yana bude sa da me alhamdulillah rabbil alamin a raka'a ta nawa to kula da wannan hadisin idan ya tashi raka'a ta biyu yana bude sa da me alhamdulillah rabbil alamin wa lam yaskut baya yin shiru wa lam yaskut baya yin shiru kamar ya baya shiru an ruwaito idan zai yi raka'a ta farko in ya kabbara sai ya dan yi shiru kafin aji ya fara alhamdulillah rabbil alamin saboda yana yin me du'a istifta yana yin a'uziya yana basmala to anan an ce wa lam yaskut baya shiru kenan yanzu wannan yana nuna ashe a raka'a ta biyu ma ba sai yayi a'udhu billahi ba ba sai yayi du'a wal istiftahi ba ba sai ya ma yayi yayi wannan abubuwan ba gaba daya haka yake nunawa ha <laughs> to shike haka ne ko to ku rike mu bashi wa kana yasna'u fi hadhihi raka'a misla ma yasna'u fil ula annabi yana aikatawa irin abin da yake aikata a raka'ar farko shi yake a raka'a ta biyu ba sai an maimaita ma dogon jawabi da sharhi ba bayanan da suka gabata na ruku'i dagowa daga ruku'i sujada dagowa daga sujada addu'ar kaza addu'ar kaza irin wannan annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula kama sabaq sai dai annabi yana sanya raka'a ta biyu ta zamanto gajeriya ne sama da raka'a ta ta farko a sunnar annabi a sallan manzon Allah duk sallolinsa gaba daya raka'a farko ita ta fi kowace tsawo kowace sallah kuwa raka farko ita tafi kowace tsawo kenan kamar karatun raka farko ya kamata ya fi na me na raka ta biyu to haka ya kamata kai sallaka Allahumma illa wani abin da zai iya cewa mutum dan adam kuka ja wata surar da la'alla ta fi wacce ta farkon tsawo amma bai kamata ka ja ma wacce ta fi ta farko din tsawo ba ko kuma yanayin karatu ya dauke mutum ya je ya aikata a sabanin haka amma dai abin da ya fi soyuwa shine raka'a ta biyu kar ta kai ta farko tsawo raka'a ta biyu kar ta kai ta ta farko tsawo to mu koma kan hadisin da ya ce walam ya ko wani hadisin imamu muslim ya ruwaito shi da abu huraira haka abu awana ya ruwaito da imamul hakim da imamul bayhaqi an ce istaftaha bilhamdulillah raka'a ta biyu kuri yana bude ne da alhamdulillah dalili ne karar da yake nuna cewa baya wani shiru a raka'a ta biyu kafin ya karatu ko baya yi wannan dalili ne kararar da muka fahimta a cikin wannan hadisin to amma wasu ka ce abin da ake nufi ba kwata kwata baya yin shirin ne baya yin shiru irin shirun da yake yi a raka ta farko kaga fassara ta zama biyu ba baya shiru daban a'a baya shiru irin shirun da yake yi a raka ta farko kenan raka ta biyu yana shiru amma bai kai na raka ta biyu ba me yasa baya yin shiru irin na raka'a ta farko saboda a ta farko akwai du'aul istifta to ita kuma raka'a ta biyu ba du'aul istifta dan ita ce dan du'aul istifta ita ce addu'ar bude sallah to an riga an bude sallah me kuma a raka'a ta biyu za a da budewa ba za a yi ba kun fahimci wannan fahimci to wannan kuma shine ihtimali zahiri da zai iya daukan wannan hadisi ɗarara an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin karatu ko a sallah duka gaba daya kuma duk abin da yake karantawa an gaya mana yana ya raka farko yana Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الابيض min الدنس bil ma'i من خطاياي wal والثلج والبرد دعاء a الدعاء buɗe sallar kenan amma ba a ruwaito a raka'a ta biyu annabi yana yi ba hadisai dai sun inganta to yanzu rikicin da malamai suka yi a nan gurin shin a'udhu billahi minash shaitanir rajim za a iya faɗanta a raka'a ta biyu kamar yadda za a iya faɗanta a raka'a ta farko ko ba za a iya faɗa ba kun fahimci wannan wannan raka'a ta biyu din da muka ce yana yin shiru ba irin shirinsa na farko ba to in yayi shirin nan me yake faɗa tunda kun yadda da wannan fasara ta biyu <laughs> eh ba an ce yana yin shiru ba amma bai kai na farko ba to me yake fada faɗin bismillahi kawai shine har a gane yayi wannan shiru ha to yana hada da uzu billahi kenan <laughs> to yana bismillah wannan bismillah dama ai tana tare da fatiha ko ba ka bane inda za a yi fatiha za a yi bismillah to shine malamai suka yi sabani akwai kaulani akwai riwaya biyu daga Ahmad Allah ya masa rahama Imam Ahmad Imam Ali suna wal jama'a sun ce wai shin karatun sallah kan karatu ɗaya ne ko kowace raka'a da karatunta kuma yanzu ku zan tambaya tukuna <laughs> karatun sallah karatu ɗaya ne ko ku kowace raka'a tana da karatunta mai zaman kanta na'am kowanne da nasa ko kowanne da nasa kenan raka'a ta farko ba za ta dauke wa raka'a ta a ba maganar tsawo ba a yanzu abin da muke cewa karatu na sallah na raka'a ita sallan nan karatunta kurin goya ɗaya ne yawwa abin da ake nufi a uziya ta raka'ar farko da kai kai basmala kai a uziya kai basmala kai fatiha kai sura to idan ka zo raka'a ta biyu wannan a uziyar da kai ta farko ta wadatar maka tunda yanzu za ka sake sabon karanta fatiha ko ko sai ka sake sabuwar a uziya kai basmala a ta wadatar to karatun guda ɗaya ne kenan ɗaya ne ko ban <laughs> shi kenan idan ɗaya ne istiaza guda ɗaya ta wadatar wai me yasa aka ce istiaza ai Allah ya ce in za ka karanta Qur'ani ai istiaza ko wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minash shaitanir rajim in za ka karatun Qur'ani kai auziya ka ce guda ɗaya ne ko to Allah ya ce in za ka karanta ƙur'ani eh, ka yi a wuziya to ka yi ta farko wannan fatihar ai ka daɗa yin wani karatun kuma ko ko ba ka bane to kuma ƙur'ani ya ce in za ka yi karatu ah, ai ai in za ka yi to shikenan to shikenan idan da safe ka yi karatu ka ji ko za ka sake maimaitawa bayan awa biyu sai ka yi auziya ko ba kai ba <laughs> to wannan shi shine rikicin dama abin da ke so kai gari shi kenan shi za ka ce shin karatu ɗaya ne ko biyu ne kenan biyu ne ko awa to idan biyu ne kenan kowace raka'a sai ka mata auziyar ta ko to wannan <laughs> na karatu ɗaya ne to saboda me na'am raka'a ta biyu tana da alaka da ta farko in ji wannan karatu ɗaya ne tunda raka'a biyu tana da alaka da ta farko kurin kenan idan ka tashi raka'a ta biyu kana miƙewa karatu za ka yi to wannan shirun da aka ce yana yi yake fada <laughs> aji inda ka je sai an kama ta an ce annabi yana yin shiru ko ko da kanku a nan gurin aka ce yana shiru ka ce eh yana yi aka ce an fassara baya shiru aka ce a'a ba wai baya shiru kwata-kwata ba saboda ai akwai bismillah kai ma ka ce yana bismillah ko ba ka bane to in ya yi bismillah ko ai ya yi wuziya to dole ku tsawon uziya ta fita bismillah yana budewa to yanzu yace yana fara da bismillah yana fara da alhamdulillah kai yanzu kenan gurin ka baya cewa bismillah eh baya bismillah ba bismillah to ai bismillah an ce ɗaya ne daga cikin ayoyin fatiha kenan baya karanta fatiha cikakkiya <laughs> to kun dai gane akwai matsala ko to ku tawo mu tafi ku tawo mu tafi shine sai aka ce wanda suka ce karatu ɗaya ne irin wannan malamin <laughs> ya ce auziya ɗaya za a yi haka wasu malami suka faɗa kamar yadda shi ma wannan malami ya faɗa wasu kuma suka ce a biyu ne babu wani shin karo kowace raka'a laha qira'atuha mustaqilla tana da karatunta mai zaman kanta bir'asiha ita kadai amma ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya goyi bayan ku yace wal iktifa'u bil isti'adati bil isti'ada wahida yace dogaro ko wadatuwa da a'uzu billahi guda daya azhar shi yafi bayyana shi inji ibn al-qayyim yawa a wadata da a'uziya kwaya ɗaya kawai a cikin sallah din shi yafi saboda hadisi ingantacce da ya zo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi idan ya dago raka ta biyu yana buɗewa da Fatiha baya yin shiru to kawai kaga wanda yana nuna cewa baya yin auziya din a raka ta biyu inji ibnu qayyim yace yace a ai ai ba a samu shiru ba me yasa zaka in aka ce kamar an tambaye shi me yasa zaka ce za a auziya daya yace ai karatu ɗaya ne me dalili yace ai babu shiru tun da ka fara raka ta farko kai shiru ba ku gane ba ko da kai a'udhu billahi min shirkai bismillahir rahmanir kai fatiha ba ka zo kai kai sura ba da kai sura ba kai kasbara kai ruku'i ba da ka dago ba kai addu'a ba da ka koma kai addu'a kai sujada kai addu'a ka dago kai addu'a ka koma kai addu'a ka sake dagowa ne ko ba ka bane kaga babu wani shiru to da an samu shiru ne ma kwa samu dama ku ce sai an ƙara wata uziyar kenan an raba karatun da ka karatu ɗaya ne a yi sai dai abinda suka ce su kuma waɗanda suka ce ash kash <laughs> kaji ko ya san mushkilan suka ce ai ƙura'anin wani abu ya shige shi ba karatu ba ko ba ka bane yaya <laughs> wani abu ya raka ba karatu ba ka yi karatun ƙura'ani ka gama ka shiga subhanallah subuhun kudusun ko wani abu ne ba karatun ƙura'ani ba kaga ashe wani aiki ya zo da ya raba ka da karatun qur'anin kenan yana nuna cewa ka dade da mantawa da karatun qur'ani ka shiga wani shagali in ka zo raka'a ta biyu kuma sai ka sake awudiya nan suka dogara to gajori ya ce gajori <laughs> ya ce ai haka ne kun fahimci wannan ai an samu tasbihi an samu tahlili an samu salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shikenan ibn al-qayyim haka ya faɗa Allah ya masa rahama yace za a wadatu da auziya guda ɗaya mal albani yace ina sam ba wani magana a a guda daya eh raji nan ma bai kyale shi ba ya dada biyo shi Ya ce haka ya fahimta a zahiri amma abin ba haka yake ba Ya yace bal labudda min isti'adatin fi kulli raka kowace raka sai ka faɗi uzu billahi ko ya hakuri fa ka san karatu ne za mu zo mu tarar da sabon abu wanda ba mu saba da shi ba yau ga mala albani zai wajabta mana fadin a'udhu billahi a kowace raka. kaga iya tono aiki gwanda ma dama ka rike ra'ayin ibn al-qayyim din tun farko an tafi da kai baka da matsala kai yanzu da kace haka ne na bakin goma to ka ka san yadda zaka yi yace kowace raka. ya kawo magana ce kala shekh al-allama muhammad hamid al-faqi as-salafi shugaban jama'atu ansar sunna ya faɗa a talikin da ya akan littafin al-muntaka min akbar al-mustafa yace wa zahiru annahuma qira'atani rakawi bin nan zahiri ka karatu ne guda biyu saboda li tubil fasli bir ruku'i was sujud saboda an samu rabuwa mai tsawo ga ruku'i ga sujada ga karatu ga kira'a ga alharakat eh? kullu yace kowace raka'a sai an mata ta'awizinta yace ah, wa hadisi abi huraira ɗin. wannan hadisi abu huraira da kuka dogara shi cewa la ya ce da yace ya shiru ya kore a uziya ya ce kar a yi? cewa fa kawai aka yi baya shiru cewa da aka yi baya shiru ya nuna baya yin a'udhu billahi tambayan ku nake ya kore hadisin ya kore to hadisi bai kore baya za ku kore ku ce ba a uziya. kai kuma sai ka ce ya tabbatar ya ce bai kore ba bai kore ba kawai dai ya kore shirun da aka saba ana ji a raka'ar farko ne kuma wannan shirin din na duwawar istiftahi ne ba shirin faɗin a'udhu billahi ba ne amma shirin nan na basmala da a'uziya ai lafifa jiddan ba za ma ku iya ganewa ya yi shirun ba saboda me yace kaga dalili shine yayin da liman yayi sujada ya rako ya dago ya miƙe raka'a ta biyu ku fa kuna ta kokarin yunkurin kuma ku taso yaushe har za ku gane yayi shirin fadin a'udhu billahi min shaitanir bismillahir rahmanir rahim har ku ce wai bai faɗa ba bai ba to kafin ku gama dagowa ma daga daga zaman daga sujada da kuka yi ku miƙe raka'a ta biyu ai ai a'udhu billahi ya bismillah ya ya gama kawai kuna tashi kuna miƙewa sai dai ku daina alhamdulillah yace shine fa abin da ya faru da haka yana yi yanzu idan liman ya sujada ya dago ba yana miƙewa ba ba sai ya miƙe kun ji kabbararsa za ku ku za ku taso ba to shi idan ya miƙen ha lokacin da kuke yunkuro wannan kuna tafowa ai a lokacin yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kuna miƙewa sai ku jana alhamdulillahi rabbil alamin shi kenan bala ce malanta ne to wannan shine abin da suka faɗa suka ce kowace raka'a tana zaman sai an mata uziyarta shi sa aka wajabta karatun fatiha a kowace raka'a a yanzu ba ka yadda wajibi ne a karatun fatiha a kowace raka'a ba to me yasa za ku kore a wuziyar? ba ba ba ita fatiyar tana tafiya da uziyar bane inda akwai fatiya akwai a yace ba wani bambanci ai a tafi wannan shine abin da ibnu hazm ya faɗa a cikin muhalla yace dole kowa sai ya auzu billahi raka a biyu ya <laughs> zafi ne da shi ai ba wai magana zafi ba a ya faɗi gaskiya ko ya yi zafi in ya faɗi gaskiya sai a ɗauka a yi ina fata ana fahimta yawwa kuma ka san me ibn hazm ya faɗa kai da kace yayi zafi ibn hazm ce me dalilin ka yace hai dalili zahiri ne gashi Allah na faɗa fa idza qara'atul qur'ana fasta'in billahi min shaitanir rajim in dai zaka yi karatun qur'ani kai a'udhu billahi ce wannan karatun fatiha da zaka yi ba a'udhu ba karatun qur'ani Ya ce to don me sa mutane za ku zo kare ayar alqur'ani karara ban sani ba ko kun gane ko na tafi da nisa ne mu dakata shi ibn shi ibn hazam cewa dole sai an yi a'udhu billahi a kowace raka me dalili ba ma maganar annabi yi shiru bai yi shiru ba mu bai dame mu ba muna da umarnin da Allah ya ce in dai za ka karanta Qur'ani to ka ce a'udhu billahi yace a gaya mun wannan karatun fatihan da za a yi na sallah raka'a ta biyu din ba karatun Qur'ani bane to in dai akwai Qur'ani ko akwai a'udhiya kawai ku yi eh shi da albani sai shari'a eh mana albani gaskiya yawanci yana goyon bayan ibn hazm yawa makarantar su dai ko <laughs> Um, hafiz ibn hajar ya fada cikin at-talkhis al-habir Allah masa rahama yake cewa wa umumu hadhihi al-aya gamimmiyar hukunci da fahimtar wannan aya yana nuna cewa al-istiaza fi kulli raka dole ne sai an yi abuzi a kowace raka kuma shine abin da Imam Rafi'i ya bayyana a cikin littafinsa a Sharh al-Kabir kuma shine al-Qadi Abu Tayyib ya faɗa da Imam al jiwaini Juwayni kenan eh, da kuma Imam Ruyani da sauransu imamu nawawi ya faɗa a cikin almajmu'u sharhul muhazzab yace wa huwa al wannan shine mazhabi kuma shine abin da ya dace wa huwa al fi madhhabina kuma shi yafi inganci a mazhabin mu na shafi'iyya kuma mal albani yace da yawa cikin malaman hanafiya ma sun tafi akan haka cewa za a yi wannan a uziya ɗin to kun san mala albani tsakani da Allah yana da karfin hujja ne kuma yana da baki a cikin lamarinsa akwai wasu malaman da suka ce a'a kurin wancan na farkon da ya wadatar Eh, in ji ibn al-qayyim ko Allah masa rahama to nan kaga tunda littafin sa muke karanta dole ku ji hujjojin sun fi karfi anan dai a zahiri ni iya dan abin da na bincika ban ga dai wani abin da ya kawar da na albani din ba amma fa kaddara wani inda zai zo ya sallah bai a uziya a raka'a ta biyu ba sallar sa ta dan abin da yasa wasu malamai sun faɗa haka kun fahimci wannan ko to anan zamu dakata saboda kurewar lokaci abin da muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa da rangwame ne subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka alaikum wa rahmatullahi wannan ba ne ke cewa da Allah zai iya nafila ta dare ne bayan ya yi wuturi kawai mutum yanzu an idan sallar isha'i sai ya shafa iya wuturi zai iya yin nafilar dare eh zai iya yi daman ba hana ba yi don ka yi wuturi wai ka zo kai nafila ba hana ba cewa dai aka yi wuturi ita ce nafilar da marfi ce ta sallaka ta dare kawai amma an kana ma za ka iya karawa wasu malamai suna cewa za ka iya tashi kai ɗaya kaga ta haɗu da waccan ɗayan da kai kenan ta zama biyu sai kai ta biyu kai ta biyu kai ta biyu sai karo ɗaya amma in ma baka yi wannan takallufin ba ka tashi kai ta nafilfili yayi ba cewa aka yi haramun ne in an yi wuturi ba a ƙara nafila ba ba haka aka faɗa ba ya ce wai kuma yana baya iya wanke kafarsa a alwala saboda wata kuna da ta same shi to yaya zai yi kawai abin da za ka yi shafa wurin za ka yi in ka zo kai alalaka daidai wurin sai ka dan shafa kan in zai yi in zai shafa wanda zai shafa kurin shi kenan ka bar shi la yukallifu Allahu illa san illa wusaha dala ya halatta mutum ya yi wata addu'a kamar a rukuyi kamar yadda ake a sujada ka san a sujada aka san ana yin addu'a a rukuyi fa ana yi eh wasu malamai sun ce a iya yi an gane ko a iya eh. yi kamar yadda arwaito wasu addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin ruku'i din ba tasbihi ne kadai ba eh, akwai addu'a a ciki yawwa kamar yadda subhanaka allahumma rabbana allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yana yi a cikin sujada yana yi a cikin ruku'i da ka ya halatta amma dai abin da aka fi sani a yi a cikin sujjada famar ruku fa azimu fihi rab idan kun yi ruku ku girmama ubangiji amma in kun yi sujjada kuma fashadu fi du'a ku dage da addu'a ya halatta mutum ya faɗi subhanar rabbiyal al'azim sama da uku ya halatta ba iyaka ai cewa aka yi kada ya ƙasa da uku da Allah malam hukuncin limamin da baya na da yan yatsunsa idan ya sujada su kalli alƙibla kamar yadda aka karanta shi kawai in ya sujada cake su yake kawai cak su kalli ƙasa mai kwan su kalli gabar ya halatta abi sallah in eh, ya halatta abi sallah me hukuncinsa hukuncinsa ya yi kuskure a sallarsa masha Allah kai yanzu ka zo makaranta ka karanta ka gane ba mamaki limamin bai ma san sifar salatin nabiyin ba da yawa limaman da suke sallah ba san wannan littafin ba da yawa aktaruhum su suka fi yawa to sai a yi musu uzuri a kokarin bayyana musu ko a aika musu a rubuce ko kuma a samu waɗanda suke tsaran su ne daidan su ne su yi musu bayani sai a ta haƙuri dan da yanzu dai ake ta karatun dama wannan bawan Allah wai kamfani ne ta ɗauke shi aiki kuma an sa shi a bangaren kuɗi to amma wani lokacin ana samun shot in aka yi shot sai su rinka ɗiba a cikin albashinsa to wani lokacin kuma kuɗin sukan yi over. to ya zai <laughs> asali kuna jina asali shine kudin da ba nasa bai halatta bai sarrafi da shi yanzu shot nan da yake yi ai bai gaya mana me yasa ake shot din ko ba gama ne ko ya faɗa ba sani watakila shi da dalilin su yake shot din ko shi ya sakaci ko kuma na makamancin wannan watakila laifinsa watakila kuma laifin kamfani ne idan ba laifinsa ba ne mukaddara ba laifinsa ba ne kurin da yanayi ne ya sa ko lissafi aka samu matsala to ya aka aka samu matsala bai iya lissafi ba yadda ya zauna a wurin za ka iya nema a canja maka wurin kai muhawala a canja ma tunda ana cutar ka in an yi shot kuma ba kai ka shot din ba a ɗebe kuɗin ka Allahumma illa sun yi ka'ida da kai kafin daman su saka wurin in kai shot fa ana ɗiban kuɗi a albashin ce ka yadda muslimuna ala shurutihim sai ka cigaba da tafiya ba wata matsala to kaddara sun ce ba za su cire ka ba a wurin in ko baka so sai ka bar aikin ka ya hasara aikin to kana yi to nan gurin asali shine ka mayar musu da kuɗin su in yayi oba ka mayar musu to amma ana shiga hakkinka kuma ba ta dalilinka ba ku fahimci abin ana shiga hakkinka kuɗi ya yi shot zai iya yiwa a samu shot Wataƙila wani ya kawo matan da kuɗi ne miliyoyi an rarrage dubu ɗaya dubu biyu kafin a tsaya irga a samu matsala zai iya faruwa ba za mu kore ba to ka suna shiga ba tare da hakkinka ba to dabarar da za ka yi anan nan sai ka samu wani wata ma'ajiya sai ka rinka ajiyewa kuɗin yanzu akwai haƙƙi akan ka wanda suka kawo ma kuɗin sai ka bincike su anya ba ku kawo min kuɗi da ƙari ba dan zai iya yiwa wanda suka kawo ma kuɗin ne kuma suka kawo maka da ƙari zai iya yiwa zai iya yiwa kuma lissafi ne ba a yi daidai ba su kamfanin ma wataƙila kuɗin bai cika ba suka ga kamar ya cika komai zai iya faruwa to ihtiyatan anan sai ka ajiye kuɗin a wuri guda kakka ci kuɗin baka da yancin da zaka ci kuɗin sai ka ajiye su wuri guda yayin da wani cikin 'yan kasuwa ya zo kawo kukan ya fa ba da oba sai ka duba kuɗi ka bashi kuma kai cikiya anya ba ku kawo oba ba suka ce a mu kuɗi daidai muka kawo ka ci gaba da ajiye kuɗi kar ka ba wa kamfani tunda su karɓa za su yi tunda ba san halal ba ba kamfanin da za ka ba ta oba ta take karɓa za su karɓa to sai ka ajiye a durowar ka yayin da aka samu matsala kuɗi ya yi shot sai ka ɗiba a cikin wannan sai ka cika ta musu har lokacin da za a zo a tashe ka daga ofishin yanzu za a tashe ka sai ka haɗa wannan kuɗin sai ka ce kuɗi ne na mutane da yake oba oba gashi nan na aji shine abin da za a yi kai ma naka wanda aka ce a biya ka a lahira ka fahimci wannan don gaskiya ba zan baka fatawa ka je ka ci kuɗin da ba naka ba ita ce gaskiyar magana wannan bawa Allah yana cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina tambayoyi kamar haka na ji wasu ɗaliban ilimi suna ta jayayya a tsakaninsu wani ya ce ɗaya ya ƙalubalance shi sai ya kawo masa aya ko hadisi da ya nuna cewa abubakar da umar da usman da ali su ne kulafawar rashidun su ne kaɗai wato guda hudu ne kawai amma wancan ɗin dai bai kawo ba to kamar nan yana so ya nuna cewa to me dalilin da ya nuna suna khulafa'ur rashidun din akwai hadisi ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali ga hadisi nan karama ingantacce da haka annabi ya faɗa kuma irin wannan magana kai mai tambaya ka san ita tambaya ana jiyo kanshi kanshinta daga ina take tambayoyi ne na 'yan shi'a amma kuma za ku ji sauran tambayoyin suna da alaka da juna yanzu ka ko akwai hadisi ko ba ka bane kaddara babu hadisi aikin sahabbai yau da gobe ya tabbatar sun gaya musu cewa su ne to yanzu kai daddara an ce ba a samu hadisi ba to kana da wanda suka fi so? ga hadisai nan tuli mutane ya kamata ku je ku yi karatu ba. ku daina challenging din addini da nusus kawai mutum ya zo ce wai babu ka bani aya ka bani hadisi a wani karatunka shikenan dan wannan karamin ɗalibi bai iya baka ba sai zama babu abokinka da kuke jayayya da shi ya kasa baka sai zama babu ka kalubalanci duniya mana ilimin duniya ka ce a kawo ma in aka kasa sai ka ce babu amma musu da dan uwanka bai zai nuna cewa wai wannan abun babu ba ko malamin garin ku ne ko babban malamin garin ku ne sai ya kasa kawo maka baya nuna cewa babu watakila ilimin sa ne bai kai ba kuma abu mai sauki yan uwana gashi wayewa ta zo amma ba amfani kwamfutan nan da kake gani kurin kan samu dan modem ɗinka kana buɗe intanet ka jefa a hadisu wa rashidin kurin ka jefa mata kawai ka zauna ka jira za ka kama ya fi dubu nawa duk maganar da kake so a duniya ko fatawa ko wani ra'ayi ko wani abu mai malamai suka ce kurin dan jefa kalma ka ce magana a kan kaza ka harba mata za ta yi maka sace minti ɗaya oba za ta kama maganganun malamai na duniya gaba ɗaya kai akwai inda ma za ka jefa gurin fatawa ne na malaman duniya 24 hours suna aiki kowace matsala in kashe kana da bukata ta addini ka jefa musu idan ka jefa kullum za a aiko maka reply a ce dan jira minti ɗaya biyu nan da nan za a har hada har hada a kawo ma maganganu a baka amsa da kar wani ya zo ce wai babu kaza ai kaza kaza mm, mm. ka tsaya da kai bincike tukuna a aljihun ka kwamfuta kana da ita za ka iya leko abin da duk malaman duniya suka faɗa cikin minti ɗaya tambaya ta bai ce ya je su malamai na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haɗa salloli ko da babu wani ko da babu hadari dalilin hadari ko wani uzuri na na ruwa ko na makamancin wannan me yasa ban taba ganin ana ɗabbaka wannan sunna ba ko kuma akwai gyara ne akan yadda wasu malaman suka bayyana hadisin kun ji wannan tambayar to kun san ma yan shi'a su ne haka kurum suke haɗa salloli yana cikin aƙidu na shi'a hada sallah kurin dan shi'a sai zauna haɗe ma azan da la'asar magariba da isha'i haka kurin bai gairi ma ba'as to wai kaga yanzu yana tambaya wai me yasa bai ga ba ma dabbaka wannan sunnar ba kuma ka ji wacce tambayarsa ta farko ita ma to mun kamo ka amma za mu baka amsa Koma in baka karanta ba je ka tambayi malamanka tabbas manzon Allah ya ya zo a riwaya ya haɗa sallah fi ghairi ma ba'asin ba tare da wani uzuri ba ya haɗa azhar da la'asar ya haɗa magariba da isha'i ba uzuri kaji ɗaya sannan kuma an samu ya haɗa sallah ɗin da uzuri kamar rana ai afwan kamar hadari ko kuma ruwa yayi wannan wancan na ya haɗa sallah ba uzuri sau ɗaya taɓa yi malamai da su zo sharhin hadisin suka ce wannan waqi'atu ayn ne ake ce da ita je ka bincika ka ji me ake ce da shi waqi'atu aynin abinda annabi sau ɗaya taɓa yi a duniya kuma akwai daman ya ƙara yi din bai ƙara yi ba to kai ma in kana so ka ɗabbaka sunnar sau ɗaya za ka yi shikenan ko ba ka bane ko kai ma wata rana ko kuma wata rana sai ku haɗa sallar sau ɗaya in mutum ya taɓa yi sau ɗaya shikenan amma ku me da shi kullum kuna yi yanzu shi'a da suke haɗa sallah kullum da wani dalili babu da aka shi ma wannan haɗa sallah kullum shi'anci ne ba sunna ba kuma yin haka bid'a ne me dalili annabi ba kullum yi ba ko kamar misalin sallar idi a shekara ba sau ɗaya yake yi ba amma ai sallar nafila ne abu ne mai kyau kuma mu mutanen da muke sallar idin dai mu ne kuma zamu mu daɗa komawa baɗi mu yi to me yasa tunda sannan nafila ne da hudu ba da lada ake nema a yi wanka a yi kwalliya me yasa ba ma yi kullum ko me yasa ba ma yi da eh ai tunda abu ne mai kyau sai mu ce sai mu yi da a ah, sallar layya bayan ta nama bane a ce a more ai sai mu ce kai wannan falala bai kamata a bari sai shekara shekara ba ya kamata duk bayan wata ɗaya biyu mu rinka yanka muna igi mu je layya mu yi sallah ai sukuwa ai sallah ko ba ka bane idan kai wannan sai a ce da kai kai bid'a me dalili saboda sau ɗaya annabi yake a shekara azumin watan ramadana ina ce sau ɗaya yake a shekara kuma ai falala ne neman lada ne ko ba haka bane to shikenan sai wani ya zo ya ah, ka ya wannan aikin lada na alheri a ce a shekara wata ɗaya za a yi a gaskiya mu duk bayan wata uku za mu rinka yi shikenan sai ka rinka yi duk bayan wata uku me za mu ce da kai ka zama dan bid'a saboda me annabi bai yi duk bayan wata uku ba kun fahimta to suna nan misalai sun fi dubu da za a kama akan wannan wai ya ce wai kamar yadda ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin du'a'u al-ibadat kowace sallar farilla du'a al-ibada shine kamar misalin Allahumma anta salamu minka salamun tabaraka ya zalla wal karam la ilaha illa Allah wa la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir har zuwa karshe wannan shine du'a ibada tabbas annabi yana yi bayan kowace sallar farilla to malam nakan ji a wasu lokuta akan nemi mahalarta majalisai kamar wannan da su sa wani mabukaci a cikin addu'ar su bayan sallah kamar saboda mai kenan to me alaka tsakanin wannan da wannan cewa aka yi bayan jama'a bayan an idan sallah ku daga hannu a kawo fati a salatul fati a yi addu'a wani Allah ka yi wa wani kaza ka yi wa wani kaza haka aka yi da muka ce ku yi wa dan uwanku addu'a cewa ake kamar in ka zo yin sallah yanzu yawanci addu'a da ake faɗa a yi ai ana in kun je gida ku yi musu addu'a idan kun zo ainihin sujada ku yi musu addu'a lokacin ibadunku ku yi musu addu'a ba ana nufin a wannan lokacin a daga hannu a yi masa addu'a ba ina fatan kuna fahimta to wannan shine da ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i Um, Allah ya ganar da mu cikin taimakon da aka nema satin da ya wuce kamar yadda aka sanar an samu dubu ashirin da wani abu Allah ya saka muku da alkhairi na neman tabarmai kuma alhamdulillah cikin wannan kuɗi mun siyo tabarma guda goma sha ɗaya manya-manyan tabarmai na tashi dubu ɗaya da wajen ɗari bakwai da nawa haka dai lissafin to an sai guda goma sha ɗaya suna nan an kawo su an harhaɗe su guda shida shida biyar biyar akwai wani dan uwa cikin masallata wannan masallaci kuma datta wannan masallaci Alhaji Abdulhamid Allah ya saka masa alkhairi shi kadai duk taimakon da muka yi a masallacin nan shi kadai sai da ya bada iya duk abin da muka a masallaci ya kawo mana tabarma guda goma sha biyu kaga shi yasa nake ce muku mala'un unguwan nan in za su da gaske suke ko ba ka bane yanzu mala'u ne guda daya mu kuma yanzu nan muka hada ashirin goma talatin gaba ɗaya muka hada kan taburma nawa goma sha ɗaya shi kuma shi kaɗai ya kawo taburma nawa goma sha biyu to kaga da za a samu irin waɗannan Allah ya wuta mana irin su Allah ƙara musu nisan kwana ya saka musu alkhairi kuma muna musu addu'a da mu da muka ba da naira ashirin ashirin ɗin da goma goma ubangiji Allah tabaraka ta'ala duk wanda ya bada taimakon sa ko da ji a ransa ne cewa yana sha'awar taimaka a wannan masallaci Allah ka masa shimfiɗa gidan aljanna shi ma wannan dattijo bawan Allah da ya bamu wannan taimako muna yi masa addu'a Allah ba shi lafiya Allah kuma ya ƙara masa nisan kwana Allah ya yalwata arzikinsa ba shi kaɗai ba akwai wanda suke taimaka wannan masallaci tun da aka yi masallacin nan akwai wanda kullun duk wutan duniya shi yake ɗaukan nauyin kula da masallacin nan share shi da bawa taimako ga masu shara masu tsaftace masallaci da kuɗin da za a ba su kullum tun da aka yi masallacin nan bai taɓa gazawa ba kuma bai yadda a faɗi sunan shi ba shi ma mune masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi ya ƙara masa nisan kwana ya ƙara masa arziki kuma Allah ya yawaita irin waɗannan in mun samu irin waɗannan sai mu zo mu ta karatun mu ko kuma ku zo ku yi ta sallah ku sha isin ku kurin ku tafiya ku Allah sa albarka ko ba ka bane in an tashi wani abun alherin mu kuma alalmu mu yawa to muna fatan Allah ya yawaita mana irin su kamar yadda muka faɗa kuma yanzu wannan satin a huta kada ba da kokobo sai wani satin shi kuma za mu nemi taimakon sa haske a nan layi kama wannan katangar haka ko nan bakin masallaci za mu ja wuta har zuwa iya dai inda muke ganin yana haska maka mana motocinmu da kuma wurin da za mu zauna dan a zo yin sallah samu akwai sallar tarawihi da ake da tahajjudi ko mutane suna zuwa da yawa ana cikawa da kuma karantuka da ake yi kaga za a samu haske to shine abin da za mu sa nan gaba kafin ramadana insha Allah sai mu haska ka wurin bi idinillahi ta'ala injin mu kuma muna nan muna jiran sa babban inji ko shi ma muna jiran masu dan kauri kauri su kuma su taimaka mana ana buƙatar addu'a ya ku yan uwana akwai dan uwa da muna sallah anan yanzu muna karatu anan yanzu ya aiko ce da Allah taimaka mai da addu'a yanzu yanzu nan ya rasa mahaifinsa yanzu yanzu mahaifinsa ya bar duniya kaga rayuwa nan ana zaune ana ta wasu abubuwa wasu na ta abun nan wani kuma ya tafi lahira muna fatan Allah ya masa afuwa Allah ya gafarta masa shi kuma Allah ya ba shi hakuri akwai wanda ya aiko addu'a ce a taimaka masa addu'a shi ma akan wasu bukatunsa na alkhairi muna fatan dukan mu Allah ya biya mana gaba daya wani kuma bawan Allah yarsa ce ta bata yau kwana biyar bai ganta ba ya ta bata kwana biyar ana ta neman ta ba ganta ba kaga wannan ana buƙatar addu'a Allah bayyana ta Allah shi bayyana ta Allah bayyana ta kowane hali ma take ci Allah bayyana in ta mutu ne Allah bayyana in ma wani abu aka shiga dai Allah hutar da shi ya bayyana yanzu wannan ina zai iya bacci danka baya nan ya bata wallahi ba za ka iya bacci ba ba za ka iya ba wani kuma ya yana da mara lafiya asibiti a kwance a yanzu haka wata kuma ta aiko da Allah wata ne da ta rike kwance a asibiti na bukatar addu'a gashi da larurori da haka yana suna mika kokon bar su a wannan jama'a gaba daya ce muka musu addu'a muna roƙon Allah gaba daya mu ya Allah madaukakin sarki da kyawun sunnakin ka waɗanda idan an roƙe kake amsawa muna tausali da wannan karatu ka yafe mana kurakuran mu ka sa mu cika da imani kai mana afuwa kai mana rangwame ka sa aljanna ita ce makoman mu marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah duk wanda yake da larura a wannan wuri ya Allah duk mara lafiya ya Allah ya Allah duk wanda yake da wata cuta a tattare da shi anan ubangiji Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi mai lafiya kuma Allah kai masa arziki ka kara masa lafiya ka tsare masa lafiyarsa Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya raba mu da rikici na siyasa ya raba mu da rikici na addini yan kasuwan cikin mu Allah sa musu albarka ma'aikata gwamnatin mu Allah sa musu albarka yara samari matasa Allah sa musu albarka yan bokon cikin mu Allah sa musu albarka dalibai masu jarrabawa Allah sa musu albarka wanda sun yi suna jiran sakamako Allah sa musu albarka matan cikin mu Allah albarkace su ya ba su zaman lafiya da mazajen su yan matan cikin masu neman aure Allah ba su samarin cikin masu neman aure Allah ya basu Allah ba mu da mana mai albarka Allah ba mu ikon isa Ramadana lafiya Allah sa albarka cikin dukkan rayuwar mu da abin da muke yi duk wanda yake da bukata ubangiji Allah muke roƙon ka amsa mana bukatun mu Allah ka amsa mana bukatun mu ya Allah idan baka ba mu ba zai ba mu ya Allah ga mu a kofar ka muna nema ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah kai mana afuwa Allah ubangiji ka bayyana wannan yarinya da ta bata Allah ka bayyana ta Allah ka bayyana ta masu marasa lafiya Allah ba su lafiya Allah ya ba su lafiya lafiya Allah ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah musu afuwa mu kuma Allah kyauta karshen mu Allah sa mu cika da imani Allah ƙara mana tausayi da hakuri da jin kai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin